تعليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته والسنة بسنته إلى يوم الدين بايحك يوم السلام عليكم ورحمة الله بركة مرسادة وأن يمشي نلا رباه وأن يداتي دا nawa ne ga wata yau sha nawa ga wata sha hudu ga wata sha hudu ga watan jumada al'akira a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida bayan hijira wanda ya daidai da ashirin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da biyar miladiya yau za mu tashi farkon suratu nuhi suratu nuh wadda take ita ce sura ta saba'in da ɗaya a jerin surori in ka faro kidaya daga sama sannan kuma tana kunshe da ayoyi ashirin da takwas a wata ƙididdigar ashirin da tara a wata ƙididdigar masu kan kai ayoyinta zuwa talatin sura ce wadda take makiya an saukar da ita a makka ba da ce hiya samanin au tis'un wa da aya wa mawdu'uha ar-ra'is huwa al-irshad wa ad ila tauhid babban abin da surar take karantarwa shiryar da mutane da kuma kira zuwa ga tauhidi allazani qama bihima nuhun alaihi salam fi qaumi wanda da wannan aiki ne annabi nuhu alaihi salam ya tashi cikin mutanensa da shi wa ma laqa minhum min al'aza surat ta kunshi irin abin da annabi nuhu ya fuskanta a wajen mutanensa nau'ikan cutaswa wa lam yu'minu hatta da'a alaihim ba su yi imani ba har ya zuwa lokacin da annabi nuhu alaihi salam ya yi mummunar addu'a a kansu fa uhliku bi tufan sai aka halakar da su ta hanyar ambaliyar ruwa wa huwa awwalu rasulin ila jami'i ahli al-ard shine farkon manzo da Allah ya turo a bankasa wa awwalu man shuri'at lahu shara'i shine farkon wanda aka shar'anta wa shari'o'i wa awwalu rasulin an zara mina shirki shine farkon manzo da ya gargaɗi mutane su daina shirka wa uhlikat ummatuhu kuma shine farkon manzan da aka halakar da al'ummarsa fatan mu ubangiji ta'ala ya mana jagoranci wajen fahimtar ayoyin ta daidai tare da ikon aiki da su mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن عدم الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون وبيد في إنا أرسلنا نوحا إلى قومه للي من أيكو أنه نوح عليه السلام إلى قومه زواج متعننسا زواج دمأرسا لفظ قوم na nufin mutane maza da mata a haɗe manya da yara wanda wuri na zama ɗaya ya haɗa su ko kuma yare ya haɗa su wannan su ne kawam a cikin harshen larabci dukkan mutanen da wurin zama guda ya haɗa su maza da mata yara da manya ana kiransu da suna kawam ko da yaransu ya sha bamban haka dukkan mutanen da yare ɗaya ya haɗa su mazansu da matansu manya da yara su ma a kiransu da suna qaum ina fata an fahimta arsalna nuhan ila qaumihi mun aiko annabi nuhu alaihi salam zuwa ga mutanensa an anzir qaumaka min qabli an yatiyahum azabun alim muka ce da shi ka gargadi mutanenka min qabli an yatiyahum azabun alim tun kafin azaba mai tsanani ta zake musu in lam yu'minu in musu imani ba wato kai musu gargadi ka ja hankalinsu su daina shirka su daina bautar gumaka kala annabi nuhu alaihi salam yace da mutanensa ya kaumi ya ku mutane na inni lakum nazirun mubin lalle ni a gare ku mai gargadi ne kuma mai bayyanar da gargadin a fili kowa ya fahimta kowa ya fahimci mai nake so in ce ali ibudullah ku bauta ma Allah madaukaki shi kadai wattaquhu ku tsorace shi ku kiyaye shi ku kauce wa dukkan abin da zai gadar muku da fushinsa wa ati'un sannan kuma ni ku yi mun da'a idan har kun yi haka yaghfir lakum min dhunubikum ubangiji ta'ala zai gafarta muku zunubanku da idan kun yi wancan abin na farko domin wannan ya zama jawabu talab fatan sa cewa اعبدوا الله wattaquhu wa wannan talab ne yana neman su da yin wannan ababai abu na farko bautar Allah shi kadai abu na biyu su kiyaye shirka abu na uku da'a ga shi annabi Nuhu din shi kadai idan har sun yi waɗannan to kuma Allah zai musu abin da zai biyo baya shine yaghfir lakum min dhunubikum ubangiji zai gafarta muku wani sashi na zunubanku wa yu'akhirkum ila ajalin musamma ya kuma yi muku jinkiri zuwa ga wani lokaci sananne lafazin yaghfir lakum min dhunubikum mala yace min dinnan za'idatu wato min ce da ake kara ta cikin zance dan karfafa ma'ana abin nufi ko da babu ita ma'ana tana nan fa innal islam yujibbu ma qablahu ai musulunci yana shafe duk abin da aka yi na barna kafin a shiga cikinsa a ce faɗin sa cewa ya tafi lakum min zunubikum zai gafarta muku wani bangare na zunubanku mala ya ce min din nan ba tana nuna gafaran wani bangare ba ne a'a tana nuna gafarta zunubai gaba daya daidai yake da kace ya gafir lakum zunubakum ba tare da min ba domin idan mun bar min a ta na nuna sashi ko bangare ko wani kaso wannan ya nuna za a gafarta wani zunubin banda wani zunubin amma idan muka ɗauka min ta karfafar ma'ana ce wannan ya nuna za a kankare dukkan zunubin su gaba ɗaya min ɗin nan kawai karfafa ma'ana suke yi ba don nuna wani kaso ko wani bangare na zunubin ba ina ba da an fahimta wa yu'akhirukum ila ajalin musamma wato ainihin ya yi muku jinkiri zuwa ga wani lokaci na nan gaba waɗansu malamai suka ce auta ba ko mu ɗauka min ɗin ta ba ce li ikhraji hukukul ibad wato Allah zai gafarta muku wani sashi na zunubanku su ne zunuban da suka shafe shi shi wanda dokarsa kadai kuka karya amma wani bangaren wanda ya shafi bayi Allah ba zai gafarta ba sai in bayin sun yafe muku sai in kunne musu yafe muku tun a nan gidan duniya wannan idan mun ce min tana nan ala babu hakina fa inna la tughfaru bil islam domin haƙƙin waɗansu mutane da mutum ya ci tun a lokacin sa shigarsa musulunci baya sa a yafe masa wannan haƙƙin sai ya biya mutanen su amma wani sabo da ya saba ma Allah a lokacin sa shigarsa musulunci na sa a kan kare masa dukkan zunubin da ya yi matukar wannan zunubi ya kasance tsakanin shi ne da Allah shi kaɗai ina fata an fahimta wa yu'akhirkum Allah zai muku jinkiri ila ajalin musamman zuwa wani lokaci sananne wanne ne lokaci sananne shine lokacin mutuwar kowane ɗaya daga cikin ku domin kowane daya an ayyana lokacinsa kamar da manzo Allah ya bayani cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud cewa ana tara rayuwar kowane daya daga cikin ku ana tara halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa kwana arba'in yana ɗigon mani kwana arba'in yana tsoka kwana arba'in gudan jini sannan tsoka sun bayar sulu lehin malak fayan fufufihin ruwa fayi umaru bi arba'i kalimatin bi kasi bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyin za a rubuta al'amurra guda hudu da suka shafi dan adam tun yana ciki abu na farko arzikinsa wani irin aiki ko sana'a zai yi Allah zai rubuta za a sa mala'iku Allah zai sa mala'iku su rubuta wannan sannan kuma za a rubuta ajal dinsa wato kwanakin da zai yi da watanni da awanni da adadin numfashin da dan adam zai shaka a gidan duniya ajalinsa kenan to wannan ajalin shine lokaci sananne da kowane ɗaya yake da shi yu'akhirukum ila ajalin musamma idan har kun bauta ma Allah yadda aka bukace ku idan kun yi takawa kun kiyaye shirka idan har kun yi da'a ga annabin da aka turo muku to baitin cewa Allah ya gafarta zunuban da kuka yi da kafin imanin to kuma zai muku jinkiri ba zai muku azaba ba ba zai kawar da ku a ban kasa ba har sai kun kai kwanakin da aka kidaya wa kowanne daga cikin ku shine wa yu'akhirukum ila ajalin musamma wadansu malamai suka ce at-ta'khir anan gurin abinda ake nufi da shi al-imdad menene al-imdad yu'akhirukum Allah zai dade ku ta fuskan arziki ta fuskar wadata ta fuskar yaya ta fuskar duk abin da kuke bukata na holewa da morewa a duniyar ku ila ajalin musamma ya zuwa ƙarshen ajalin ku ba za ku yi rayuwa ta takaici ba matakar kuna cikin imani ba za ku yi rayuwa ta kaskanci ba matakar kun yi imani da Allah kun yi imanin da manzon da ya turo muku kun yi imani da littafin da aka saukar a kanku shine ya askarkum ila ajalin musamman inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun inna ajalallahi lalle ajalin da Allah ya riga ya yanke idza jaa idan har ya riga ya zo la yu'akhkharu to ba za a yi jinkiri ba ba za a yi wa mutum jinkiri ko da na sakar da ba ballanta na binci ballanta na awa kun tumta alamuna inda kuna da sani da ya kamata a ce kun fahimci haka wannan lafazin lahi na karshe a cikin aya ya sha bamban da ajalin musamma ajalin musamma ya shafi kowane ajali da aka yanka wa kowane dan adam a karan kansa shi kadai amma lahi ya shafi kowane shekaru da aka ɗebar wa al'umma za ta yi akwai sanannin shekaru da aka ɗebar wa al'ummar annabi nuhu idan ya yi za su shuɗe gaba ɗaya zanto babu ragowa a cikinsu. akwai shekaru da aka ɗebar wa al'ummar annabi Musa ko annabi Isa ko annabi Shu'aib ko annabi Salihu ko Hud ko al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata al'umma a matsayin ta na al'umma an ɗeban mata adadin shekarun da za ta yi a duniya gaba ɗayanta sannan kowane dan adam shi karan kansa a karan kansa shi kadai an ɗaya masa adadin shekarun da zai yi to ajalin shi ne wanne shekarun da ya shafi kowa a karan kansa shi kadai amma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun shekarun da ya shafi al'umma a matsayin ta na al'umma gaba ɗayanta Allah madaukakin sarki ba zai wa al'ummar jinkiri ba ba za a kara musu komai ba yadda mutum shi kadai ba za a kara masa ba haka al'umma a matsayin ta na al'umma ba za a kara mata komai ba lokacin da ajalin ta riga ya sai Allah ta bi قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا qala annabi nuhu yace rabbi ya ubangiji inni da autu qaumi laylan lalle ni na kiraye mutane a wani bangare na dare wa naharan na kiraye su kuma a wani sashi na yini lafazin laylan yana nufin wani bangare na dare Ƙila farkonsa ko tsakiyarsa ko karshensa ko ya yi amfani da farkon dare wata ran wata rana kuma tsakiyar dare wata rana karshen dare kamar da lafazin naharan yana nufin wani yanki na yini kila awannin farko na goshin yini wato karfe shida ko bakwai ko takwas na safe kila kuma da hantsi tara zuwa goma zuwa sha ɗaya kila bayan rana ta tashi kila bayan zawali kila bayan la'asar amma dai abin da yake nunawa wani yanki na dare da kuma wani yanki na yini to a nan gurin kaiwa matuƙa wajen uzuri shine yin amfani da kowane awa cikin awanni kowane bangare cikin bangarori na yinin ko kuma na dara, idan wata rana ya yi amfani da waɗannan a wannan safe ya gaba su yi ba sai ya ɗauki na hantsi sai ya ɗauki na azuhar wata rana kuma na la'asar idan wata rana ya yi amfani da sun bayan magariba ya gaba yi ba to sai sa lattar dare ya yi amfani da ita wani lokacin kuma ya tashi su da asuba a yi jadare ko a yi tashi ko ba haka ba ma'ana dai lafazin lailan abin da yake nufi wani yanki na dare ba wai daren gaba ɗayansa ba game da lafazin naharan na nufin wani yanki na yini ba wai yini gaba ɗayansa ba za ka fahimci wannan cikin faɗin Allah ta'ala dangane da labarin Isra'i subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir malamai duk sun yi ijma'i akan cewa tafiyar da aka yi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga masallacin maka zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis zuwa ga sama an yi ta ne a wani bangare na dare ba wai daren gaba ɗayansa ba ya kwanta bacci da mutane ya dawo suna bacci shi yasa suka yi mamaki da daddare an yi hira da kai ka shiga gida sannan kuma da safe ba a can ka kwana wajen tafiyar ba da safe kuma an tashi an ganka yanzu a wani bangare na dare har ka je baitul maqdis jira wata daya kuma yau ba ma daga nan ba tukuna har kuma ka je sama har zuwa sama bakwai duk ka je ka dawo fi lailatin wahida aw fi tarafin min al-layl a wani bangare na dare shi yasa suka ce su ba su yarda ba ko dare ne gaba ɗaya zai zama abin jayayya sana wani bangare da dare su a wajen su annabi nuhu da yace rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara ya ubangiji na kirayi mutane na a wani bangare na dare da waɗansu bangare na yini falam yaziduhum du'a'i illa firara kirana bai daɗe su da komai ba illa firaran face ƙara gujewa anil imani ga barin imani wa inni kullama da litaghfira lahum ni din duk lokacin da na kiraye su don ka gafarta musu zunuban da suka yi ja'alu asabi'ahum fi azanihim sai su sanya hannayensu ko yatsunsu fi azanihim a cikin kunnuwansu wastaghshaw thiyabahum sai kuma su sitirce fuskokinsu da tufafinsu wa asarru sai su kangare su cije akan fatan da suke kai wattakbaru istikbara su yi girman kai matukar girman kai ai takabburan hakikiyan girman kai na hakika shine abin da suka nuna ba wasu duk lokacin da ya kiransu su abin da suke sai kowa dauki ɗan yatsa ya toshe kunnensa sannan ya sanya wani tufafi ya rufe fuskarsa abin nufi ba mu je ka ba ba mu ganka ba balantana maganar imani da kai ta taso kaiwa matuƙa kenan wajen kan gare masa su istikbara bala sai kada afadat hadhihi ta ayatu bis-sarih bi annahum asaw nuhan wannan aya ta nuna a karara cewa fa mutanen nan sun saba wa annabi nuhu alaihi salam wa khalaquhu mukhalafatan la aqbaha minha zahiran wato sun saba masa saba da ba saba mafi muni game da ita sama da ita a zahiri bi ta'til al asma ta yadda suka hanna kunnuwan su ma jin abin da yake cewa wal absar suka hana idanunsu ganin sa wa batinan sannan kuma sun saba masa a batsini bil israri ta hanyar kangarewa da cijewa wal istikbar da kuma nuna girman kai abinda mala yake so ce khalafuhu zahiran wa batinan sun saba masa a zahiri sun saba masa a batini a zahiri ga sun toshe su sun rufe fuskokinsu a batini zukatansu sun cika da girman kai ta yadda ma ba za su yi imani da shi ba dan cewa suke da shi a nu'minu laka wa tabakal arzalun yanzu za mu zo mu yi imani da kai mu bika bayan talakawa ne makaskanta duk suka bika wa ma nara kattabaka illa allazina hum araziluna badiyar ra'ayi wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nazunnukum kadibin haka suka ce da shi ba wanda ya bika illa allazina hum arazuluna sai makaskantan cikin mu masu karancin daraja cikin mu sune suka bika badiyar ra'ayi wawaye dan abin da ake nufi da badiyar ra'ayi wanda da an faɗa masa magana baya tsara yin tunani sai ya yarda da haka sai ka faɗa masa abu ka faɗa masa kishiyarsa duk ya yarda ka ce jiya na zo da dare ce to san da zuwa ka ce da safe ce san da zuwa kaga ka faɗa abu da kishiyarsa kuma duk ba tare to wannan shine badiyar ra'ayi to wai haka ake siffanta mummune kaga tun kafiran da haka suke siffanta mummunai wai su gidadawa ne wanda ba sa gane abin da zai amfani ko ba zai amfani ba ba sa tsaya su zurfa tunani da an ce abu kawai sai su bi wa ma nara lakum alina min fadli ba wata falala da kuke da ita akan ku ba masu kuɗi ba ku ba masu mulki ba ku ba in gidan sarauta ba ku ba kowan kowa ba haka suke cewa da mummunai bal nazunnukum kadibin muna tsammanin ma dai kawai ƙarya kuke yi ta karshen bakar magana kenan da za a faɗawa annabin Allah da waɗanda suka yi imani da tare da shi wannan ita ce makura wajen kangarewa da mutanen su suka yi masa aya ta gaba ta ce mi kuma inni دعوتهم جهارا ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا جنات ويجعل لكم أنهارا ثم إني دعوتهم جهارا sannan na kiraye su jiharan a bayyane bi ila'i sauti ta hanyar daga murya kamar ba ko dukkan wani taro na wa'azi wanda jama'a sun taru da ba za a ji gaba gaba ɗaya sai ka daga murya shine jiharan inni da autuhum jiharan thumma inni a'lantu lahum sannan na bayyanar da sauti na a gare su wa asrartu lahum israran na sirranta musu sauti na wato na yi kira na fili na yi kira na ɓoye wato dukkan wata hanya ta da'awa da ake amfani da ita na yi faƙultu stakfiro rabbakum na ce da su istakfiro rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku innahu kana gaffaran lallai shi ubangiji ya kasance mai gafara ne mai yafi zunubai ne ga waɗanda suka tuba ɗin suka koma zuwa gare shi malaiti qala kushairi man rufi'at lahu hajatun ila Allah lam yasil ila muradihi illa bi taqdim al-istighfar dukkan mutumin da aka ɗaukaka bukatansa zuwa ga Allah to fa babu yadda za a yi bukatan nan ta biya sai fa in yana istighfari qala khatib وليس المراد بالاستغفار مجرد قول استغفر الله بل الرجوع عن الذنوب وتطهير الألسنة والقلوب wani malami ya ce ba wai faɗin istighfari da baki ba astaghfirullah astaghfirullah shine istighfari a'a haƙiƙanin istighfari shine wato arrujuu an dhunub mutum ya dawo daga rikiyar laifuka ya tuba ya daina bayan nan wata tahirul alsida a tsarkake harsuna kuma daga dukkan wani yasasshen zance ko dukkan wani zance marar daɗi duk wani sako na yi da baka da ashariya da ababen da basu dace ba mutum ya tsarkake harshensa wal qulub sannan a tsarkake zukata daga dukkan wani datti da wani mummunan tunani wanda ya ci karo da abin da Allah yake so ko manzo Allah yake so wannan shine hakikanin fari mutumin da ya samu harshensa ya tuba daga munanan maganganu zuciyarsa ya wanke ta daga dukkan wani datti to shine idan ya furta istighfari istighfarin sa daidai amma mutumin da yake istighfari amma bakinsa bai daina zage-zage da a shari'a da waɗansu yi da mutane da shiga cikin su ba sannan kuma zuciyarsa tana kunshe da girman kai da nunkufarci da mugun kulli dangane da yan uwansa musulmai to wannan istighfarin sa ba ta da tasiri sosai da haka hakikanin istighfari ita ce tuba shi yasa Allah yake hada su da juna wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumati'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum adhabu yawmin kabir adhabu yawmin kabir ila Allah marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir ma'ana istighfari tuba hadar juna manzo Allah ce atubu ila Allah wa astaghfiru ina tuba zuwa ga Allah ina istighfari ayini so saba'in a wani hadisin yace so ɗari tubu ilallahi kuma wastaghfiruhu ku tuba ku yi istighfari da haka kenan istighfari faɗansa da baka kadai ba tare da mutum ya tsoro daga zunubai ba to wannan bata zama istighfarin da za ta yi tasiri wajen gyara halayyar bawa ba fa qultu astaghfiru rabbakum nace da su ku nemi gafaran ubangijinku innahu kana ghaffara lalle shi ubangiji mai gafara ne idan kun yi haka sama sama'a alaikum midrara zai aiko muku da girgije lafazin as-sama ana amfani da shi ana nufin can sama sawa'un ta ɗaya ko ta biyu har zuwa ta bakwai kamar yadda kuma ana amfani da sama wani lokacin ana nufin girgije yursilis sama'a alaikum midraran wa anzalna minas sama'i ma'an an gane ko girgije sannan kuma wani lokaci daidai da rufin ɗaki a larabci ana kiran shi da suna as-sama an gane ko wa qad yusamma sama'an kullu murtafa'in wa innamal fadlu haythu shamsu wal qamar kowane irin abu da yake sama da kai a larabci ya halatta ka ce masa as-sama wa innamal fadlu sai dai saman da take da fifiko haythu ash-shamsu wal qamar ita ce saman da rana da wata suke ciki ma'ana dai kenan ashe komai a larabci in yana saman ka ana kiran sama da haka dai a nan gurin as-sama ana nufin girgije yusul sama alaikum midrara ubangiji zai aiko da girgije a kanku midiraran wato ainihin yana mai yawan malalar da ruwa yana mai yawan zubar da ruwa ai kasir durur mai yawan zubar da ruwa wa yumdidukum bi amwalin wa baniyin sannan kuma ya dade ku ta hanyar dukiyoyi wa banina da kuma 'ya'ya wa yaj'al lakum jannatin sannan kuma ya sanya muku gonaki wa Allah lakum anharan sannan ya sa muku fadami fadamu da gulabe a cikin garurukan duk a sakamakon tuba daga zunubanku tun da faɗin su cewa in saka su rabbakum kaga talab ne wannan ya nemi su yi kaza ne yursilin sama'a wannan jawabu talab ne in kun yi wancan za a yi muku me za a yi muku wannan ma'ana idan kun yi istighfari kun tuba tuba ta gaske to sai Allah ya yi muku shi da waɗannan al'amura na farko yursil sama'a alaikum madrara na biyu wa yamdirkum bi amwalin na uku wa banina na hudu da me wa yaj'al lakum jannatin sannan na biyar wa yaj'al lakum anharan a sakamakon istighfari a sakamakon tuba daga zunubi ashe da mutane suna cikin kuncin rayuwa suna cikin halin kakani yi sai su duba su ga yaya alakar su take tsakanin su da mahaliccin su alaka ta kyakkyawa wanda ta ginu akan tsantsanta bauta a gare shi tsantsanta da'a da biyayya ga manzansa sallallahu alaihi wasallam kiyaye haƙƙin Allah da haƙƙin manzan Allah alaka ce da akwai kyautata da kuma dan eh, kyautata alaka tsakanin su mutane da junansu ko kuma a'a sun yi nesa da Allah sun yi nesa da tafarkin manzan Allah sun zama masu zalunta junansu ba masu kare kima da mutuncin junansu ba to gwargwadon alaƙar mutane da Allah gwargwadon yadda Allah zai bai wa mutane sauki a cikin halin da suke ciki sauki kuma yana da yawa ta fuskar ubangiji subhanahu wataala ko dai ba mutane dukiya ko ya hada musu da dukiya da yaya ko ya hada musu da dukiya da yaya da amfanin gona ko ya da da dukiya da ya da amfanin gona abin da ya fi wannan muhimmanci doriya a kai shine wadatar zuci da kwanciyar hankali da walwala ubangiji ta ala na iya ba kuɗi da yawa amma ya cire maka sa'ada nafsiyya ta yadda a zuci ka ji baka da arzikin zuci ka zama talakan zuci talakan zuci wato talaucin sa na talakan dukiya wanda baya da wani saboda baya da kwanciyar hankali baya cikin zama na lumana Allah tsare to wannan su ne ababen da ya nemi su idan sun yi wannan ya ba su labarin Allah subhanahu wa zai musu wannan sai Allah shi ma kun la tawuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم ميكي غريكو لا ترجون لله وقارا ba ku da kyakkyawan fata game da Ubangijinku wa ƙaran tare kuma da girmamawa a gare shi. lafazin arraja kyakkyawan fata lafazin alwaqar yana zuwa da ma'anan alijilal girmamawa an fahimta ku litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu at-tawqir ka bi girmamawa daga nan ne alwaqar din da kenan wa tusabbihuhu bukratan wasila sannan lafazin alwaqar yana zuwa da ma'anar zama wuri daya wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajuna تبرج الجاهلية الأولى هذا أنا نقول الاستقرار في مكان واحد وعدم الخروج وعدم التجول shine wa karna fi buyutikunna tabbatuwa a wuri guda ba tare da fita ba sai in uzurin fita din ya kama to da haka wannan aya dai malamai sun kalli waɗannan lafaza guda biyu lafazin arraja da ke cikin latar juna da lafazin waqar da ke cikin nan gurin waɗansu malaman sun fassara su a mafi shaharar ma'anarsu da aka sani sai su malakum la tarjuna lillahi wa qara mai ke gare ku la tarjuna lillahi ba ku da kikkiawan fata game da ubangijinku don mai kikkiawan fata game da ubangiji shine mai yin abin da Allah ce Allah ya ce dan Allah ya ce kai kaza tare da alkawarin in kai kaza zai maka kaza idan har ka to baka yi kikkiawan fata game da shi kenan in ko kai kikkiawan fata za ka yi sannan ƙara ba kwa jin tsoronsa kaga anan wurin jin tsoronsa kuma shine idan yace ku daina kaza idan idan ku daina ba zan kama ku da abu kaza sai ka ci gaba yi wannan yanzu na baka jin tsoronsa. ke ina ta an fahimta jumla sai abun aka a takaice malakum la tarjuna lillahi wa la takhafuna minhu malakum la tarjuna lillahi raja'an bi an ta'buduhu wahdahu la sharika lahu wa la takhafuna iqabahu wa qaran wa ijlalan wa ta'ziman lahu bi an tattaku shirka wal ma'asi ina ba da an fahimta amma sai aka dunkule abin wuri guda kaga abin ya gina ne akan da'a da kuma hannuwa daga mai ayyukansa arraja aikin da'a kenan waqar shine mai jin tsoron Allah da jinin saban sa kenan shine malakum la tarjuna lillahi wa qara waɗansu malaman suka fassara raja da ɗaya daga cikin ma'anonin da ba ita tafi shahara ba dan ana fassara shi da Malakun lati la takhafuna lillahi ina ba an fahimta waɗansu kuma su fassara shi da almubalat malakum la tubaluna lillahi me yasa ba ku damu da abin da ke wajen Allah ba ina ba an fahimta amma fassara shi da ma'anar farko shine yafi shahara kamar yadda waɗansu sun fassara waqar da girmamawa waɗansu sun fassara waqar da kuma wani abin na daban wanda ba wannan ba amma dai fassara shi da wannan shi ne abin da yafi shahara malakum la tarjuna lillahi waqar wa qad khalaqakum atwara hakika ubangiji ya halicce ku atwaran zango zango ko wato masauki bayan masauki lafazin atwar jam'in na tawur abinda ake nufi da tawur zango daya wanda kaga lokacin da mutum yake dugon mani zango ne sannan bayan an rikida shi ya koma gudan jini shi ma zango ne sannan bayan ya zama tsoka kuma zango ne shine a anan Allah ya dunkule atwar din a jumlace bai faɗe su ya fassara su ba ɗaya bayan ɗaya amma a wajen suraren sai Allah ya fayyace su wannan atwar din me ake nufi anan kawai ce atuwar kamar kuma yadda yace a wani wannan tarkabunna tabaqan an tabaq nan gurin ma tabaqan an tabaq yani manzila ba da manzila dauran ba da dauran marhalatan ba marhala ma'ana zango bayan zango to wannan zango bayan zango din shi da Allah ta wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa fa khalaqna al-'alaqata mudghah fa tabarakallahu ahsanul a wadannan sune atwar din mutum yana a da sulala min tin annabi adam kenan nutfa ba qararin makin kaga wani zango ne wannan khalaqana nutfata alaqa kaga zango ne wannan fa khalaqana alaqata mudgha zango ne wannan shine atwar gaba ɗayan su kamar kuma da ce ya ayyu annasu in kuntun fi rajin min turabin thumma min min ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرهام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allah yawsun fil qubur kaga atwar din sune can gurin aka bayyana su ko dai farkon suratul hajj ko ko farko farkon suratul mu'minun wa qad khalaqakum atwara hakika ubangiji ya halicce ku zango bayan zango mataki bayan mataki alam tarau kaifa khalaqa Allahu samawatin tibaqa shin ba ku zira ido ma ku ga yadda ubangiji ta'ala ya halicci sab'a samawatin sammai guda bakwai tsibakan wata saman wata wata saman tana saman wata wata saman wata har guda bakwai wa ja'ala al-qamara fihinna nuran kuma ubangiji ya sanya wata a cikin su a matsayin haske shine nur wato hasken da babu zafi a cikin su a cikinsa wa ja'ala shamsa sirajan sannan ubangiji ta'ala ya sanya rana ta zama fitila ay misbahan mudi'an fitila mai haske wa huwa aqwa min nuril qamari wanda hasken rana din yafi hasken wata ma'ana ba ku gane hikimar Allah wajen halittar hakan sai Allah shi والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا والله أنبتكم من الأرض نباتا وبنجد تعالى يهل السيكو تبتكين كسا ambatakum min al ard ya tsirar da ku min al ard daga cikin kasa nabatan wato tsiraswa sai ubangiji ta'ala ya kwatanta samar da mobil adama a ban kasa kamar fitar da tsiro daga cikin kasa ma'ana tsiro daga cikin kasa ke fitowa mu ma asalin mu daga cikin kasa tunda annabi adam daga kasa aka samar da shi sannan kuma dan wannan yayi ishara zuwa ga yadda tsiro idan ya fito yana dan kankane zai girma har ya nuna har ya zo idan damuna ta yanke ya yaushi ya mutu to haka ma idan muka fito daga cikin ƙasa tun muna yara ƙanana har mu girma har ko mu tsufa har mu mutu sannan kuma yadda idan Allah sake saukar da ruwa sai ya sake fitar da tsoron nan sannan ma idan an kiyama ta zo kuma sai a sake tayar da sai sa sai aka buga misalin mu da shuka dan mu dauki izina cewa ba za mu mu ba sannan kuma idan mun mutu din kuma Allah zai sake fito da mu irin yadda yake sake fito da shuka da tsirrai a duk lokacin da damuna ta kewayo kaga a cikin wannan akwai balagar da Ambata min al-ardi nabatan malamai suka ce lafazin ambata yumbitu da sai a ce imbatan dan shi ne dace da masdarin zancen wallahu ambata min al-ardi imbatan amma sai Allah ce wallahu ambata min al-ardi nabatan ma'ana sai aka kawo sunan masdari a madadin a ambaci masdari din shine wanda shine al-imbat dan saboda cikin larabci wannan na wakiltar wannan idan ka kawo wancan yayi idan ka kawo wannan ma yayi sannan kuma lafazin imbat zai zanto akwai nauyin fada a baka amma lafazin nabat akwai saukin fada a baka sai aka faɗi wanda ya fi sauki bisa ga ka'idar walaqad yassarna al-qur'ana lizzikri fa a madadin a faɗa abin da zai maka nauyi a baka sai a kawo wanda zaka ji akwai araha wajen faɗasa babu tsada babu wahalarsuwa fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashira bihi almuttaqin wa tunzira bihi qauman ludda thumma yu'idukum fiha sannan Allah zai sake baishe ku cikin ƙasa wa yukhrijukum ikhradan ya fitar da ku fitarwa to nan gurin sai malamai suka ce sai ubangiji ya canza lafazin wa yukhrijukum ikhrajan ai shi ma akhraja yukhriju ikhrajan da an ma'amalance shi kamar na farko da sai a ce wa yukhrijukum khurujan a kawo khuruj a madadin ikhraj to amma idan an kawo wannan tsarin da fawasilul ayat ke tafiya akai karshen ayoyi na cikin wannan sura alif ne ke fara zuwa sannan wani abu Kora ko wani abu sannan a sake direwa da alif da an ce khurujan kaga a madadin alif yazo kafin harafin karshe sai zanto wawun ne yazo kaga tsarin tafiyar ya kare to shi yasa sai alqur'ani ya tafiyar da abun a haka saboda alqur'ani yana tafiyar da abu da danginsa a hadu da juna wallahu anbatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakum al-arda bisatan ubangiji ta'ala shine ya sanya muku kasa ta zanto bisatan a shimfiɗe inda ya ga dama da gaba ɗayan kasar duniya sai mai da ita kamar tsaunuka daga ka sauka daga wannan tsauni sai wannan daga wannan sai wannan kaga ba za ku samu damar yin gini da noma da kakkafa masana'antu da zirga-zirga za ta yi wahala tsakanin gari amma sai Allah ya shimfiɗa ƙasa ya kuma bambanta sasanninta wani wurin duwatsu da tsaunuka wani wurin sahara wani wurin kurmi da itace wani wurin a noma wani wurin a noma kayan marmari wani wurin kayan abinci wani wurin kuma filin Allah ga nan gurin to sai Allah ya bambanta ta wani wurin dazuka waɗanda za su rike muku nau'i na tsiro daban-daban da nau'i na halittu dangin tsuntsaye da nau'in halittu daban-daban dan duk su zama muku aya to shine Allah ya sa ta zanto bisatan litasluku minha subulan fijajan litasluku domin ku rika minha daga cikin kasa din subulan hanyoyi fijajan wato mabambanta juna sune fijajan ko da yake fijaj jam'in na alfajju alfajju ma ana daukar shi da ma'anar hanya idan ya zanto sai zanto subulan fijajan hanyoyi bayan hanyoyi sai zanto kamar taukidin kalmar aka yi amma min ma'anar lafzi lamin min wato kenan a madadin a ce subulan subulan kamar yadda aka ce haihata haihata lima tu'adun kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan abin ne ta kalmar sai aka faɗe ta kuma sai aka faɗi wata wadda ta ja bamban da ita a lafazi amma suna tarayya da ma'ana subulan fijaja don fijaj sune subul subul kuma sune fijaj fijaj jam'i ne na fajj fajj ana nufin hanya wa zunfin nasu bil hajji ya tuka rijalan وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم كذا لفظ فج هيا دي أكي نفي هنا فدا أم فإنسا لتسلكوا منها سبلا فجاجا دومون كلك هنيوي fijajan daban-daban waɗansu suka ce a subul ina nufin hanyoyi amma fijaj abin da ke nufi dukkan hanya mai yalwa mai faɗi wadda mutane ba za su samu matsatsi ba wajen binta kamar yadda nan ya fassara ce wasi'a ai li tasluku minha subulan wasi'a wato domin ku riƙi hanyoyi daban-daban to idan kun lura tun daga lokacin eh, tun daga farkon sura zuwa nan gurin annabi nuhu alaihi salam ya bi salon nau'i na da'awa daban-daban na farko dai ya yi amfani da zarfin zaman da zarfin makan dukkaninsu zarfin zaman shine lokaci ya yi amfani da dare ya yi amfani da yini to kowane lokaci ne in ba dare ba in ba yini ba zarfin makan shine wurare wuraren ganawa da mutane da tallata musu da'awa ko dai zanto cikin taro ko kuma zanto a bi su gida daban-daban ko wanda za a kira cikin taro ko wanda za a kira daban a bisu shi gida je a kira shi a tallata masa da'awa ta addinin musulunci a faɗakar da shi waɗansu kurakuransa ina fata an fahimta saboda me wani inda za a yi karatu a sa lacca a sa muhabara a sa wa'azi a sanya tafsiri a sanya hadisi so dubu a unguwarsu ba zai zo saurara ba ba ma ta rana kawai sai mai da'awa zo gidan sai masa sallama shi dalla na bukatar minti goma sha biyar a wajen ka yanzu zaka yi mun alfarma su na baka fada abin da kake son ka faɗa shi kenan ka jawo masa ayoyi ka jawo masa hadisai ka firgitar da shi game da wuta ka kwaɗaitar da shi game da aljanna ka faɗo don su kurakuran da yake yi ka kuma sa masa rai ya sa rai cewa idan ya tuba Allah zai karba cikin lafazi na jan hankali cikin lafazin da ke kunshe da nuna kauna da soyayya da mutuntawa sannan na barka lafiya ga kuma kyautar littafi ko kaset sai wani lokaci in Allah ya sake sada mu ko kuma in ka min alfarma wani lokaci zan bugo waya mu gaisa ma'ana wani sai wannan ya masa tasiri Ubi ya amfani da shi method karantarwa daban-daban ko a fili ko a boye ko a cikin taro ko kuma a sirrance daban-daban sannan ko da daddare ko da rana wani in kasa lantar rana ba zai zo ba sai da daddare wani in kasa sa tara ta dare ba zai zo ba sai da rana wani da la'asar wani da safe ko wanne sai ka kira shi daidai yadda kiran zai masa tasiri ko amfani to wannan shi ne wajibi ga dukkan mutumin da yake son yaɗa da'awa ga dukkan mutanen da suke son su yaɗa da'awa kada su ɗauka da'awa za ta yaɗu ne kaɗai ta hanyar hudubar juma'a duk da cewa hudubar juma'a tana da tasiri da ita ce kafar watsa labarai ta musulunci ta farko ba kuma kafar watsa labaran da ta bi ta amma ba ita kaɗai ce hanya ba ana amfani da hudubar zuma ana amfani da darasi ana amfani da wa'azi ana amfani da ziyara da kiran mutum tsakanin kai da shi ana amfani da tallata a mutum abin ka bashi ko kyautar kasar ko kyautar littafi ko wani abin da zai amfani shi ko wata mujalla ko wani abu makamancin wannan wannan kenan wajibin mu ne mu nau'anta wannan nan uslub din daban-daban ba wai akan malami kadai ba akwai abin da yake bukatan sai malami da kansa yanzu a sanya littafi ai karatu dole sai malami a zo a hudubar juma'a dole sai dalibin ilimin da yake da matakin karatun da zai iya tsara hudubar juma'a ya tsara tunanin ya rubuta ya zo ya gabatar sauransu amma dan aje a yi wa mutum lacca a yi masa bayan ba a kan su ma a kan waɗansu halittun alam tarau fa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqan wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala ash-shamsa sirajan bayan ya riga ya hau da su sama sai sauko sai ko da su kasa wallahu ambatakum min al-ardi nabatan thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhrajan wallahu ja'ala lakum al-arda bisatan litasluku minha subulan fijajan wala wannan ya kai mutuka wajen nau'anta uslubi na wa'azi da haka dai kissoshi na annabawa makaranta ce babba wanda lokacin da muke karanta ayoyin wato mu rinka kokarin muna halarto ma'anarsu za ka ka fahimci ababai da dama da wanda aka faɗa ma a makaranta da ma wanda ba faɗa ma a makaranta ba sai ga Allah ya ganar da kai tunda Ali bin Abi Talib da aka ce da shi manzo Allah ya kebance ku da wani ilimi ce ba abin da ya kebance mu da shi in ka ga ya keɓance mu da wani abu to sai fa in kuna nufin abin da ke cikin wannan gidan takobin sai ya zaro gidan takobin sai ya karanta abin da ke cikin kuma ya shafi kowa Don yana magana akan musulmi ba za a kashe shi ba don ya kashe kafiri sannan kuma ana magana akan waɗansu abin nan hudud waɗansu dokoki ne idan mutum ya yi kaza a yi masa kaza wanda wannan kowa ya sani yace to in manzo Allah ya keɓance mu da wani abu sai fa in wannan yace wannan kuwa ba wani abu ne ga wanda abin da yake nufi kaga wannan ko ba ke bantacce ba ne ba kenan mu mu'adul bai ba mu da wata khususiyya ta daban wanda aka ke bance mu da wadansu dokoki banda sauran mutane sai ce illa faman yu'tihi Allahu al-abda aw kama kana sai fa fahimta da Allah yake biyo bawa kowanne mutum zaka yana da fahimta da Allah ya bashi akwai mai fadi akwai tsakatsakiya akwai gajeruwa abin da ke wannan fahimta din tana can a da an yi ta a baya a tarihi akwai ta yau kuma za a yi ta gobe da jibi ba ta yankewa Allah na iya baka wata fahimta wani abin da wani bai fahimta ba ga Allah ya fahimtar da kai cikin asrar na alqur'ani cikin ababai sabon hukunci ka fahimce shi ne dole sai a da amma hikima da ke cikin hukunce hukunce da asrar duk wannan ka iya fahimtar wani abin da kila a da baya wani bai fahimta ba amma sabon hukunci ba da za ka kago naka dole sai dai wanda yake an riga an gina a da ina fata an fahimta wallahu ja'ala lakum al-ardha bisatan litasluku minha سبل الفجاجة لقد نسي الله سبي قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كفارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا قال نوح annabi nuhu alaihi salam ya ce rabbi ya ubangijina innahum asawni lalle mutane na sun saba mu sun kangare mu wattaba'u man lam duhu maluhu wa waladuhu wattaba'u sun yi biyayya ga mallam yazidhu maluhu wa waladuhu ga wanda dukiyarsa da 'ya'yansa babu abin da za su kare shi da shi illa hasara sai hasara kaɗai ma'ana su mabiya su talakawa na ƙasa da ya kamata su yi imanin ba duka bane suka yi imani sai suka baiwa mala'u suka bi su duk wanda ya zo ya yi musu kwarjini da dukiya sai su bi shi sai su kyale abin da ya kamata a faɗa musu na saƙo da Allah ya halicce su da shi shi ne abin da annabi Nuhu ke faɗa innahum asawni mutane na sun saba mu wattaba'u sun bi yana nufin attafala wal fuqara makafkanta na kasa da talakawa sun bi mallam yazidu maluhu wa waladuhu wanda dukiyarsa da 'ya'yansa ba zai kare da komai ba illa kasaran sai hasara wa humur ru'asa sune shugabanni almun'amu alaihim bidhalik wanda aka musu ni'ima ko dai ta yaya din ko kuma ta yawan dukiya wa waladuhu bi fatih alwawi wal lami wa tabu man lam yazruhu maluhu wa waladuhu da wannan qira'ar haka ita ce qira'atul jumhur wa qira wa qira bi dhammi alwawi a wata za zaka yi wa wawun ɗin wato damma wa sukunul lam lamun kuma kai masa sukuni wa tabu man lam yazidhu maluhu wa wulduhu wa wulduhu qira'ata Ali ibn Hamza al-Kisai kine ita ma ce to wuld din nan suka ce jam'i ne na kalmar walad an fahimta ko wuld walad bi fataha idan kai wawan fataha kenan walad idan kuma kai kai mata damma wuld ya zama jam'i kenan kamar yadda zaka ce khashab da kuma khushub wa qila bi ma'anahu a wani kauna aka ce da walad da wulud duk ma'anar su daya ma'ana kowanne yana nufin da to shi kuma lafazin walad abin da yake nufi da kuma suna ne da jinsi abin da yake nufi da suna da jinsi da daya ka iya cewa walad in biyu ne in uku ne duk dai walad ina ba an fahimta in maza ne in mata ne dukkan dai kalmar walad na gaskatuwa a kansu to wannan walad idan an dauke shi a haka kenan amma wuld ya zama jam'i ne na walad kenan a ce walad ana jam'in sa ko dai a ce aulad ko a ce mai wuld idan an ce aulad jam'i ne na walad haka lafazin wuld jam'i ne na mai na walad Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum kaga jam'i ne na walad lizzakar mislu hadha al amma nan mun wattabu man lam yadurhu maluhu wa wulduhu illa kasara a kira'an kisa'i ko wa waladuhu illa kasara wa makaru makaran kubbara wa makaru suka yi makirci su manyan makaran kubbara makirci mai girman gaske ay aziman jiddan wato makirci babba bi an kazzabu nuhan wa azahu wa man ittaba'ahu ta yadda suka kareta annabi nuhu suka cutar da shi suka cutar da waɗanda suka bi shi lafazin almakaru shine kulla abu cikin dabara dan cutar da wani kulla abu a koyi a koyi dan cutar da wani duk mutumin da ya dabara dan ya cutar da wani ba tare da wancan ya sani ba to za a ce wani ya wa wani makirci wani ya kulla wani makirci kai wannan da nufin ka cutar da shi to wannan shine wato abin da ake nufi da suna almakaru wanda shi kafare suke yi to kuma amma Allah na siffanta kansa da siffa irin wannan kamar yace wa makaru wa makar Allah wa yamkuruna wa Allah wallahu khairul makirin wa makaru makara wa makarna makaran wa hum la yash'urun فانظر كيف ko wa Allah to ana nufin wato siffar ubangiji ya siffanta da ita ne a matsayin mayar da martani ba a matsayin farar da abin ba su kafirai sun kulla wa manzan Allah ma makirci gidan su cutar da shi sai ubangiji ta'ala ya kulla yadda ya tserar da manzansa su sun kulla su cutar da shi Allah kuma ya yi me ya tserar da shi to shi yasa ba a siffanta Allah da wannan siffa kawai ala wajhil itlaq dole sai bi kai sai da kaidi ake siffanta shi da ita kamar da almakaru kamar al-istihza ana siffanta Allah da su amma laysa ala wajhi al-itlaq wa innama bi kaid qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim bai ce ba kawai Allahu yastahzi'u yayi shiru sai ce bihim shine kaidin kaga ba itlaq bane ba don al-istihza a ce mutum mai izgili ne ko mai istihza'i ne ko mai tsokana ne wannan siffa ce ta kaskanci Allah ba zai siffanta da ita ba amma mayar da martani ga waɗanda suka yi wa manzan Allah hakan wannan ya zo mai adalci siffa ce ta kamala Allah sai siffanta da ita ta ɓangaren. mayar da martani ba ta ɓangaren farar da ita ba ina ba ta an fahimta qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un haka munafiki suka ce ai da wasa muke ai izgili muke sai Allah ce Allahu yastahzi'u bihim kaga mayar musu da martani kenan haka can wurin wa makaru makara wa makarna makara haka wa makaru wa makar haka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu sabul makiri ina ba ta fahimta wa makaru dai sun kulla dabara su kafirai na lokacin annabi nuhu alaihi salam makaran kubbaran wato dabara babba ko makirci babba lafazin kubbar siga ce ta mubalaga akan ce da abu kabir wato babba ne akan ce kuma kubar to ya tsara kabir girma akan ce kubar wanda kuma ya tsara kubar girma ke kamar da aka ce ajib ujab ujab jamil jumal jummal wato siffa ce ta mubalaga makura wajen girma kenan an gane ko bayda تفاض القلوب bil husni قلب muslimil القراء lafazin قراء a wani larabcin jam'i ne na kare mai karatu sannan kuma lafazin ƙwarra a wani larabcin mai yawan karatu sai aka me wani ka kaga ana nufin daidai da me kubbar daidai da hussan hasanun hussanun hussan kamar yadda jamilun jumalun jummal kamar yadda kabir kubar kubbar ila asiri wa makaru makaran kubbara wa qalu ga abin da suka rinka cewa juna la tazarunna alihatakum kada ku kyale allolinku kada ku rabu da su ko da wani ya zo ya bambare ku daga jikinsu wala tazarunna waddan kar ku kyale wadd bi fatihil wawi wa qura bi dammiha ko kace wud ko kace wad kira abu da biyu ta zo akan wannan wala suwa'an kar ku kyale suwa ولا yaghus haka كركو ku rabu da yaghusa wa ya'uqa kar ku da ya'uqa wa nasran kar ku rabu da nasr waɗannan sunaye guda biyar da wad da suwa da yaghus da ya'uq da nasr malati iya asma'u asnamihim sunaye ne na wa asluha asma'u salihina asalin su da sunaye ne na waɗansu salihan bayi da aka samu a baya tarihi baina adam wa nuhin alaihi masalam tsakanin shudewar annabi adam kafin zuwan annabi nuhu Wakana kana lahum atba suna da mutane da suke bin su yaktaduna bihim suna koyi da su falamma matu yayin da su waɗannan salihan baya suka mutu zayyana lahum iblis an yusawwiru suwarahum sai iblis ya zo ya surantawa waɗannan mutane ya kawatawa mabiyansu cewa to ku yi mutum mutumin mana liyatazakkaru biha ijtihadahum wai domin in sun kalli mutum mutumin su tana da kwazon waɗancan mutane wajen ibada sai su ma su ƙara kwazo da himma tunda da suna ganin su suna koyi da su yanzu ko sun mutu to kada mutuwan ya kawo rauni cikin addini haka iblis zai ce musu wai shawara yake ba su mutuwan su zai kawo rauni cikin addini amma idan kuka yi mutum mutumin su to da kun gansu sai ku tuna da su sai ku ƙara himma da kwazo wajen ibada wal yatasallaw bin nazari ilaiha kuma domin su samu tasliya wato su lallaci kansu su ba kansu hakuri ta hanyar kallon waɗannan mutum mutumi fa sai suka zo suka yi mutum mutumin nasu kuwa ma matu yayin da su waɗannan da suka yi mutum mutumin suka mutu ja'a akharuna sai waɗansu suka zo daga baya fa qalu sai suka ce laita abin mamaki ma hadhihi suwar allati kana ya'buduha aba'una waɗannan wani irin hotuna ne ko mutum mutumi wanda iyayenmu da suka kasance suna bautata musu jaa shaytan sai shaytan ya zo fa qala yace da su kana aba'ukum ya'buduna iyayenku waɗannan mutum mutumai fa sukan bautawa fa tarhamuhum sai su ji kansu wa taskihim kuma su shayar da su al-matara ruwan sama da haka kuma ku rinka yi fa abaduha sai ko suka ci gaba da bautata musu fa at ibadatul awsan min zalikal waqti tun daga wannan lokaci sai aka kirkiro bautar gumaka ma'ana a tarihi waɗannan su ne mutane na farko da suka kirkiro mai bautar gumaka wannan abin da malam ya faɗa a nan gurin a ma'anance hadisi ne sahihi cikin sahih bukari daga abdullahi dan abbas cewa waɗannan mutane lalle salihan bayi ne su wato da wat da yagus da ya'uq da nasar da suwa salihan bayi ne masu yawan ibada masu kwazo amma mutanen ne daga baya suka allantar da su su kuma waɗanda suka yi mutum mutumin su da farko da kyakkyawan niyya suka yi kan cewa dan su suna wa da su amma daga baya ilimi ya kau jahilci ya zo cikin mutane an manta da tarihin da yasa aka yi wannan mutum mutumin sai dan ya sanar ko ya kawatawa jikokin jikokinsu da suka zo cewa ya iyayenku sun yi mutum mutumin waɗannan mutanen ne dan suna bautata musu in matsala ta tashi su fake da su in suna bukatar ruwan sama su roke su ko nawa makamancin haka shikenan sai suka rike su ko su kai ta yi sanadiyar haka sai Allah ya aiko da annabi Nuhu a ban kasa ya zo raye cikin su shekara dubu ɗaya babu hamsin ɗari tara da hamsin kenan shekarun wa'azi kaɗai fa banda sauran shekarunsa na kafin manzo banda kuma shekarun da ya a duniya bayan an halakar da mutane shekarun wa'azi su ne shekaru wato 950 kuma ga ya amfani da dukkan salon dabara na wa'azi makamancin wanda muka karanta a nan da kuma wanda za a gani ko cikin suratul araf ko wanda za a gani cikin suratul hud ko wanda za a gani cikin wadansu surori na alkur'ani da suka faɗaɗa batun kisar annabi nuhu da kiran da ya zuwa ga mutanensa kamar suratul shu'ara da makamantansu amma duk wannan da yayi wato ba sai yadda sun bari ba sai suka rika cewa junansu suna yi wa junansu wasiya la tazarunna alihatakum kar ku yadda ku rabu da allolinku wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yagusa wa ya'uqa wa nasra kar ku rabu da wad kar ku yadda kar ku rabu da suwa kar ku rabu da kaza kar ku rabu da kaza har zuwa karshen su wato sun faɗa a jumlace sannan kuma suka yi tafsiri la tazurunna alihatakum a take da. kamar kana nufin kanun labari an gane ku wala na waddan wala suwa'an wala ka ganin mun yana nufin labarin billa-billa. bayan sun faɗa a jimla sai suka faɗa wato a cikin lalace akwai hikima sai ka faɗa ba kullum sai kuma ka faɗe shi wara-wara wani lokacin ka faɗe shi da yawa sannan da karshe sai ka ce ka faɗi ga dai ƙarshen abin da ake so ka fahimta wato sakamako na karshe da za a fitar da shi kenan wato kenan kaga yadda suka kangare akan bautar waɗannan gumaka Allah ce wa kada adallu kaseera hakika sun batar da mutane masu yawan gaske sun batar da mutane da yawa biyan amaruhum bi ibadatiha suka umarci mutane suna bauta waɗannan gumaka wala tazidu adh illa dalala ya ubangiji kar ka karawa azzalimai komai sai bata to wannan malamai suka ce shin wannan na cikin maganar annabi nuhu ne ko kuma yana cikin maganar waɗancan mutane domin dai farkon labarin shine mai Kala nuhu rabbi mu a innahum Wata wattaba'u mallam ya yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makaran kubbara wannan shi ya gama maganar sa wa qalu la tazurunna alihatakum wa la tazurunna waddan wala suwa'an wala ya'uqa wala yaghus wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kaseera sai karshe wala tazir zalimin illa dalala to sai malaman tafsiri suka yi sabani wadanda suka ce wannan cikon maganar mutanen annabi nuhu ne bayan sun ce kar ku rabu da allolin kar ku rabu da kaza kar ku rabu da kaza wai su da kansu kuma suke kiran Allah ya Allah kar ka kara azzalume ko mai face bata wai suna nufin azzalumi annabi nuhu da mutanansa da ba akan addinin su suke ba amma waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a wannan cikon maganar annabi nuhu ne amma a tsakiya bayan an bayan yayi magana farko sai aka kawo mai suka ce sai kuma aka kawo cikon maganarsa sa ta ƙarshe to anan malaman da suke ganin cewa cikon maganar mutanensa ce ba maganarsa sa bace ba suka ce maganarsa ta farko an fara ta da ƙala. wannan ta biyu wala ta tazir zalimina qala fi limadi ne idan za a yi atafin jumla akan jumla sai a yi atafin jumla fi'iliya akan jumla fi'iliya ko ka ce jumla khabariya akan jumla khabariya domin qala jumla ce khabariya wala tadri zalimina jumla ce kuma insha'iyya suka ce ga kaida ba za a dauki jumla insha'iyya a yi asafinta akan jumla khabariya ba da haka lalle wannan na cikin maganar su ina ba an fahimta yana cikin wato maganar su dan da suka ce la tazrunna alihatakum kaga jumla ce ita ma insha'iyya wala tazunna waddan wala suwa'an wala yaghus wa duk wannan jumla ce ne insha'iyya wa qad adallu kathira jumla ce mu'tarra wannan ta cikin maganar ubangiji Allah ce sun halakar da mutane da yawa sai kuma aka ci gaba za a karasa mana maganar su wala tuzil zalimin kaga ya zanto a tafil jumla insha'iyya alal jumla al insha'iyya in mun ce maganar su take kenan kaga masu wannan zancen su tsaban larabci suka bi grama na larabci na hawan larabci suka fi tsantsa amma masu wancan zancen su ko ma'ana suka kalla eh su ma'ana suka kalla suka ce ai annabi nuhu alaihi salam shine daga nan ne mafarar addu'a sa domin idan an yi gaba za a ga sakamakon addu'a ina ba da an fahimta da Allah ce wala da annabi nuhu ce wala tazil zalimin illa dalalan da Allah ce min ma khati'ati kaga an fara ganin tasirin addu'a za a je gaba ya kare yin wata kenan kaga ya zama daddai yana cikin abin da dan da haka ba matsala idan ya zanto an yi asafin jumla insha'iyya akan jumla wadda take khabariya babu matsala musamman a cikin kissa tunda ana kawo dangogin ababen da suka faru ne tsakanin annabi Nuhu da mutanensa Allah ke kawo mana a matsayin labari ba tare da fayyace me ya fara faruwa me ya fara faruwa sannan kaza sannan kaza ba ba wai maganar annabi nuhun ce a lokaci guda ya jeranta ta ya amfani da jimla wato ainihin kabariya kuma da kansa ya amfani da jumla sha'iya ba a'a labarin ne Allah ya hada a wuri ɗaya bisa ga wannan tsarin ina ba za mu fahimta da haka dai wala tajidu zalimina illa dalala zai fi dacewa da cewa maganar annabi nuhu ce ba maganar su mutanen sa ba مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا التي مما خطيئاتهم saboda kurakuran da suka yi na shirka a wata kira'a mimma atihim, saboda kuskuren su na shirka lafazin khati'a na ɗaukar ma'anan shirka da Allah sai bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar ka khati'at anan wurin kafirci kenan tunda ake sayyi'atan abinda bai kai kafirci ba wa ahatat bihi khati'atuhu kafirci kenan ko shirka mimma khati'atihim saboda kuskuren da suka yi na shirka da dingina bauta zuwa ga wani Allah uhuriku sai aka dulmiyar da su a cikin ruwa fa udkhilu naran sannan kuma aka shigar da su cikin wuta ay uqibu biha aqiba al tahta al-ma'i daga da aka halakar da su da ruwa suka mutu sai kuma aka shigar da su cikin wuta a nan take karkashin ruwa din falam yajidu lahum min dunillahi ansara ba su samu wani wanda ba Allah ba a matsayin mataimaki da za su taimaka musu yamna'una anhum al-azab waɗanda za su hana azabar Allah ta same su to ma qati'atihim ughriqu fa udkhilu nara nan malamai sun yi sabani daban-daban waɗansu malaman suka ce ma qati'atihim ughriqu saboda kuskuren su ughriqu aka zulmiyar da su ruwa fa udkhilu naran sannan kuma za a shigar da su wuta a gobe kiyama kenan ma'ana shigar da su ruwa a halakar da su tare da ambaliyar ruwa a ina a nan duniya amma fa udkhilu naran a yau a ranar tashin kiyama suka ce amma an ambace shi da fi'ili madi li tahaqqiqil wuqu' dan tabbacin faruwarsa kamar ma an riga an shigar saboda me saboda za a shigar din nan gaba kamar da Allah ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa yace ja'a ya riga ya zo bayan ku bai zo ba sai nan gaba an an bai da ku ikitarabbat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar azifat azifa laysa laha min dunillahi katifa kamar abin ya riga ya zo bayan ku bai riga ya zo ba sai nan gaba ne sai zo ina ba za mu fahimta to da haka udkhuluna waɗansu malaman suka ce a'a wannan aya tana cikin ayoyin da a iya kafa hujja da su dangane da azabar kabari tunda ubangiji ya ce ku an halakar da su da ruwa ba su riga sun mutu ba fa udkhilu naran za a shigar da su cikin wuta ma'ana za a yi musu azaba da wuta a cikin kabarin su kafin azaba ta ranar tashin kiyama wanda wannan ta zama ɗaya daga cikin ayoyi da ake kafa hujja da su don azaban kabari kamar kuma wata ayar daban da Allah ce sanu'azibuhum marrataini thumma yuradduna ila azabin azim tunda yace zamu musu azaba iri biyu azaba ta farko lokacin mutuwa azaba ta biyu a cikin kabari thumma yuradduna ila azabin azim sannan a maije su zuwa ga azaba mai girma yaushe ta kiyama wannan sai nuna marrataini qabla al-qiyamah kenan idan marratan inda al-maut wa marratan fil qubur fil hayat al-barzakhiyah kamar yadda game da iyalan gidan fir'auna aka ce annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa wannan a cikin kabari kenan kafin tashin kiyama akwai azabar safa daban akwai ta yamma daban amma wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al'azab kaga wannan azabar kiyama kenan wannan sai nuna annaru yu'raduna alaiha ma'ana qabla al-qiyama kenan ya zama azaban kabar kenan ashe waɗanda suke neman ayoyi ma da suke nuna azaban kabari akwai su cikin alqur'ani ma'ana dan waɗansu yan bid'an suna inkarin maganan azaba cikin kabari ko ni'ima cikin kabari suka ce hadisan da hadis ahadisul ahad ne wanda ke la tasbutu biha al-aqaid aqida ba ta tabbatuwa da ita bal hiya ahadis mutawatira min haythu al-ma'na thumma tadullu ala zalika ba'd al-ayat al-qur'aniyya wa minha ma dhakarna waɗansu suka ce a'a nan take aka dulmiyar da su da ruwa sannan kuma suna mutuwa kuma sannan ga wuta to nan sai abin ya cewa ya za a yi da ruwa da wuta su haɗu lokaci guda wannan ya fi karfin ubangiji ne ah. bai fi karfin ubangiji ba Alkalku mukhtalifun tawran wa muftariku. wal hadisatu fununun zatu atwari la ta'jabanna li adadin idza ijtama'at fallahu yajma'u bainal ma'i nari Allah na iya hada ruwa da wuta a lokaci guda allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari daran fa idza antum minhu tuqidun itatiya dan ya shatab ubangiji ya fitar da sinadarin wuta a cikin ta lokaci guda ai abun mamaki fa idza antum minhu tuqidun kawai sai ga ku kun kunna kuma wuta ta tashi ai abun mamaki ne wannan to lalle wannan kuwa na nuna kudurin ubangiji kenan to haka kuma zai iya hada ruwa dan da wuta ugurku fa udkhuluna ra da a lokaci guda ta bangaren guda ruwa a can ciki kuma azabar wuta duk da gagar ubangiji subhanahu wataala musamman tun da ruwan guda biyu ne wani daga sama wani daga kasa fa fatana abwaaba samai bima'in munhamir ruwa mai yawan malala daga sama kenan wa fajjarna al-arda uyunan فالتقى الماء على امر da haka wasu malaman suka ce ruwan saman ya zo da sanyi kamar kankara wanda shi kadai ma yana daskarar da jiki na kasan da yake bugowa shi kuma da matukar zafi ta fi annabi nuhu ya ce ya ubangiji la tazar al ardi min al kafirin dayyaran kada ka bari a ban kasan nan min al kafirin cikin kafirai dayyaran ko mutum daya lafazin dayyar daga dar ne haka waɗansu suka ce wato asalinsa ala wazn fa'al ne kalmar yadda take da daywar wato daga dara ya duru dara ya duru daiwar da haka mazaunin gida sai a ce masa dayyar saboda yana kai komo a cikin gida wato kenan daiwar sai aka yi ibdalin wawun ta koma ya sai zanto daiya kar ka kyale ko da mazaunin gida daya ai nazilun darun nazilu darin ko mazaunin gida daya kar ka bari a ban kasa wal ma'ana ahad abin da yake nufi ko da mutum daya shine la tazar على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك يا أبيدي إنك إن تضرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مو وللمؤمنين والمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا yace innaka in tazarhum ya ubangiji in har ka bar su a ban kasa yudillu ibadak za su ci gaba da halakar da wani kaso na bayinka wala yaldu illa fajran kaffara ba wanda za su haifa sai fajiri mai kuma yawan kafirci ay man yafjur wa yakfur wanda zai rika fajirci kuma ya kafirci to menene abinda annabi nuhu ya dogara da shi wajen faɗin haka mala ya ce kada zalika lima taqaddama min al-iha'i ilai. ya faɗi nan saboda Allah ya riga ya sanar da shi ta fuskar wahayi a cikin suratul hud Allah ya ce wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana an riga an yi wahayi zuwa ga annabi nuhu cewa to daga yanzu ba ba wanda zai ƙara imani cikin mutanenka sai na daɗin da suka riga suka yi sababbi babu to daga nan sai ce ah tana dai ba wanda zai ƙara imani rabbi la tazal alal ardi min al kafirina dayyara rabbi inni maghlubun fantasir sai ya cigaba da addu'a ya Allah taimake ni akan su ya Allah rusa su kowa ya huta tun dai ba wanda zai imani dama amfanin wa'azi su yi imani to ba za su yi ba rabbi firli wal walidayya yace ya ubangiji kai mun gafara kai gafara kuma ga mahaifana guda biyu malai wa kana mu'mina ne mahaifansa guda biyu mu'mina ne dalili akan cewa mu'mina ne saboda ya roƙa musu gafara Allah bai hana shi ba inda ba mu'mina bane da sai Allah ya hana shi irin yadda ya hana annabi Ibrahim alaihi salam wasu mu'abihi sunan mahaifinsa anan kamar yadda malam ya rubuta lamak bi taini wato lamun mai fataha mimun ma mai fataha lamak aw bi fatahin faskun ko ko fata da sukuni lamk kenan ibnu mutawashlik wato bi mim wa fatahi ta kai wa mimun din fata dhamma ta din kai mata fataha wa sukuni shin shinin kuma wato kai mata sukuni mutawashlik wa kasar lami lamun din karshe kai mata haka dai suka faɗa ibnu ukhnun wa huwa iblis alaihi salam wa ummuhu shamkha bi wazni sakra bintu unush duka dai waɗannan isra'iliyar ne karin ma mu tsaya muna koyan sunan ya wahalar da mu isra'iliyar ne ma an zara bi hamin sultan inda Allah ya san san sunan mahaifinsa da sai nassanta irin yadda ya nassanta sunan mahaifin annabi ibrahim wa iz qala ibrahim li abihi azara a asnaman Aliha da Allah bai so mu sani ba sai aka kyale shi a jumlace ba ibada bane mu ce sai mun gano sunan amma mun fahimta iyayensa dai musulmai ne mummune ne dan ga ya roka musu gafara rabbi ighfirli wa liwalidayya ya ubangiji kai gafara a gare ni da mahaifana biyu wal man dakhala baiti mu'minan ka kuma yi gafara ga dukkan wanda ya shigo gidana yana mummuni lafazin baiti ko dai gidansa ko kuma masallaci wal mu'minina wal mu'minat kai gafara da dukkan mummunai maza da mummunai mata ila yawmul qiyama har zuwa ranar tashin kiyama wala tazidu adh-dhalimin illa tabara kada ka karawa azzalimai komai face halaka at-tabar shine halaka ay halakan fa uhliku ma'ahum sibyanuhum sai aka halakar da su har da yayansu tare da su li tasdid azabi abna abaihim wa ummahatihim dan a tsananta azabar da su iyayen mazan da matar aka halakar da har ƴaƴan a gaban su bada'at suratu bil inzari sura ta fara da gargadi inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka wa khatamat bil halaki ta kare da labarin halaka wala tazid da dhalimin illa tabara liman lam yu'min billahi ga wanda bai yi imani da Allah ba wa yattabi rusula bai bi manzansa ba wastamalat ala al mulahazati fi ad-da'wati wal irshad ayar ta ƙunshi fuskantarwa da kuma fito da waɗansu lamurra da suke da alaka da da'awa da shiryar da mutane ma ina madu'u tare da taurin kai na shi wanda ake kira din amma an bi hanyoyi daban-daban wajen kira din wa takabburihi tare da girman kansa da'i الداعي المنصف dan ya zama kishiyar mai kira wanda yake da adalci amma tare da haka mai kiran ya jure abin da muka faɗa zama daidai Allah ya mu muka kuskure kuma Allah ya mu cewa waɗannan hadisai da suke magana akan fallar yin sallah a waɗansu ranaku da kuma adadin rakawoki da kuma yawan ladansu menene ingancinsu wato ya kawo su ne a wata takarda ta daban wato kamar wani littafi ne da ya kunshi falala na salloli a dukkan kwanakin mako da kuma dararen mako kowace rana kamar misali mu ce talata akwai irin nafilar da ake yi da rana da kuma dare laraba kuma akwai wata daban wadda ta ta da ta salata alhamis kuma daban har zuwa dukkan kuma su ne don da aka kawo su zan ambaci guda ɗaya kawai don buga misali na farko dai aka ce manzan Allah ya ce man salla yawma salsai ashirar raka'atin wanda ya salla a ranar talata raka'a goma inda intisafin nahari lokacin da rana take tsakiya cik kaga wahalar bid'a kenan to yaushe ne daidai rana take tsakiya ta zama rabi sai dai zaka kabbara wa fi hadisin akhar a wani wurin aka ce inda ina nar lokacin da yini ya ɗaga. yaqra'u fi kulli rak'atin fatihat alkitabi marra wa ayat alkursi marra wa qul huwallahu ahad thalath marrat a kowace raka'a fatiha daya ayatul kursi daya qul huwallahu ahad su uku lam tuktab alaihi qati'atun ila sab'in yawman to ba za a ƙara rubuta masa kuskure ba har zuwa kwana saba'in masu zuwa fa in mata ila saba'ina yawman mata shahida in ko ya mutu a wannan kwana saba'in din kafin su shuɗe to ya mutu yana mai shahidi wa gufir lahu dhunubu saba'ina sanata kuma za a gafarta masa zunubin shekara saba'in kaga daga jin wannan kasan ƙarya a kaiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan wannan ɗaya daga cikin alawomin hadisan ƙarya ke a fado wani aiki takaitacce a fado wani ladan da ya shige hankali an bai da ku da a ce kwana saba'in mala'ika ba zai rubuta komai ba ma'ana mutum ya hutar da mala'iku kenan don kwana saba'in wannan dai duk bidowi ne ba su da asali idan muna idan kana neman na fulfuli na sunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farko dai ga shafa'i da wuturi wanda manzo Allah na yin sa ko raka uku ko biyar ko tara ko bakwai ko raka a sha daya kuma ya ce wanda ya ga dama zai yi wuturi da shafa'i da raka a biyar yayi wanda zai da uku yayi yace wanda ma zai iya raka a dai ya halatta manzo Allah ya nuna cikin hadisi kaga dai wuturi ana yin sa ta wannan salo ko manzo Allah ko cikin halin tafiya baya barin sallar shafa'i da wuturi wanda ke nuna sunna ce mai karfi ga rakatan al fajiri wadda ita ma ko cikin halin tafiya manzo Allah baya kyalle su sai yayi ta kaga wannan salloli ne masu sunnoni ne masu karfi sannan ga sallar duha wadda manzo Allah ya salatul awwabin sallan masu komawa ga Allah kenan ko mutum ya raka'a biyu ko ya hudu ko ya shida ko ya takwas dan hadisi sun nuna kana iya yin ta a wannan salat in ka dauka zaka yi raka'a takwas kai takwas in ka dauka zaka yi shida kai in ka dauka kai hudu ko biyu kai sallar duha wannan kan sai in mutum yana zaman gida a halin tafiya ba zai yi ba sannan kuma ga sallolin da ake kira arrawatib arrawatib waɗanda suke da alaka da waɗansu salloli na farilla na yini wato raka'a goma sha biyu wanda hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim manzo Allah sai duk wanda ya kiyaye su Allah zai gina masa katon gida a cikin aljanna hadisin yana cikin sahihu muslim ruwayan ummu salama rakawoyi goma sha biyu a kowane yini sai mutum ya kiyaye su ba yayi yawa ki gobe ba in ba da wani uzuri na tafiya ko wani rashin lafiya ba lokacin sallah azhar a shida ko kai biyu kafin azhar hudu bayan ta ko kai hudu kafin azhar biyu bayan ta cikin wannan duk wanda kai yayi daga nan bayan magariba za ka yi a biyu kaga yan ka hada ya zama takwas daga nan bayan isha'i kai biyu in ka hada ya zama goma sai ka hada da raka'a tanal fajr sunu shi na goma sha biyar to kaga waɗannan su ne waɗanda suke tabbatattu ire-iren waɗannan su ya kamata mutum ya riƙe amma irin waɗannan ba su da asali daga manzon Allah tunda ko shi da yake manzon Allah ce bai kawo wa rawaito hadisin ba haka ya wuce kawai ya ci gaba da hadisin gaba shi ma ya ce manzon Allah ce yayi gaba ya ce manzon Allah ce ya ke faɗa cewa a duba ko cikin bukari ko muslim ko abu daru ko muwatta na imam malik ko wani littafin hadisi amintacce wannan duk bai kamata mutum ya ɓata lokacin shi akan su ba dan abin da yake tabbatacce shine abin da ya tabbata daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da duk bai tabbata daga wajen manzon Allah ba to kar mutum ya bata kansa lokaci wajen yin sa dan Allah ba zai ba da lada ba akan kowace ibada sai wadda aka yi koyi da manzon Allah a ciki laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ina ga sai mu ta ah, ina ce tambaya da kuma kana jin na faɗa kuma sai na ka daga ko ba ba a ko mun kankanta da kai kake ganin karama ce wajen tambaya ka san me za ta haifar gobe gobe ina da uzurin da zai hana ni yin karatun kamun jana'iz da haka yan uwa su yi hakuri amma dai jibi tafsiri na nan sai dai gobe ne kawai insha Allah jibi kan tafsiri na nan amma gobe dai ku yi mun uzuri saboda waɗansu dalilai